الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى مدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بدا مكي na tarihi da bayani na mazaje idan an ce mazaje ba kowa ake ce ma namiji ba sai wanda yake birge Allah cikin ayyukansa wani mutum ba namiji ba ne duk da gashi da kunne da sauti irin na maza amma ba a ce mai namiji Allah ta'ala yake cewa min al-mu'min rijalu sadaqu ma ahadullahi alai daga cikin masu imani akwai mazaje kenan ba duka musulmai ake cewa mazaje amma wata kila za yi aure kana iya haihuwa ana iya kiranka zukuru amma lasta min rijal wata madaje suna suka tara wanda ake cewa namiji shine wanda Allah ta'ala ke sha'awa aikinsa yake haba haba da shi ba dole bane sai ka burge mutum amma in dai Allah ta'ala ya ce maka madalla to kai namiji ne to a ci gaba da muke yi na bibiya da tuntuntuni da kai komo akan al'amarin mazaje mun dan ci iyaka da yawa kuma mun yi aiki mai tsawo inda ya kamata a ce mun taimaka mun yi aiki da wani abin da ka iya zama kayan kwalliya a wurin mu gobe Allah nake roƙo ya ba mu ikon dacewa ya yi hudda ya yi aiki da mu don gyara mu wannan addinin zama a wannan duniya in ba wancan muna kan tarihin abdullahi ne ko abdurrahman ne abdullahi bin man bin abu ubaida za mu tashi a ina ban ji ba na naji naji naji bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ya bashi na mai biyayya ga shugabanninsa abin da ya kamata mu dan tsawaita bayani a wancan makon wanda ba mai ba irin kyakkyawar fahimta ta jagoranci da ke tsakanin sahabbai watan ba wai dan an ce fito mu zaɓe ka ciyaman ba ne kai kuma sai ka yadda kashin titin din ka zama ciyaman ɗin ba dan mun ce lokacin ka zama gwamna ba sai ka yadda ka aminta ka zama gwamnan kai ko kuma ka titin ka zama gwamna ko da akwai wanda ya fi ka su a wurinsu idan aka ce zo kai mana kaza in har akwai wanda ya fi ka to ba ka yadda ka yi sai ka ce la ah, wani ya fi ni a wannan matsayin na ba labarin yadda aka yi da abdurrahman bin ko a gonar bani saƙi bayan manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallama wasu ba su aminta ya rasu ba kamar umar ɗan kaɗaf baya kawo rasuwar annabi a kansa a wannan lokacin da shi ya ɗauka annabi ba rasuwa ya ba fa inna ma za ba liyunaji rabbahu وسيعود ليقطع رقاب المنافقين umma ɗan kaɗa cewa yake yi la ma mata rasulullah wallahi annabi rasuwa ya tafi ne ya mutum da ubangijinsa zai dawo don ya yanke wuyan munafikai a wannan addini bai mutu ba abokan sadiku an yi wani rasuwar baya gida ko baya cikin madina yana wajen gari wasu malamai suka ce yana babul awali wanda yanzu babul awali ta haɗe da madina babu abin da ya raba ta da baƙiya sai titi Za kuwa kai ka ce wata lokacin mace daban saboda ka ya zo cikin gari ya gari kowa ya tsit mata ba mai magana a cikin gida kuka kawai ake bi ma'ana mata rasulullah annabi ya rasu umar ɗan kaɗabi kuma yana kan mumbari ya tatse makami yana cewa duk wanda ya ce annabi ya mutu ya faɗa a gani annabi mutu ba zai dawo bai mutu ba da um abubakar ya shigo wannan wurin sai ce mai iskuta ya umar umar ya wasan me yake sai ya wuce ɗakin ƴarsa don a nan manzon Allah ya yi wafat sallallahu alaihi wasallama kuma kun san manzon Allah ya faɗa kafin ya rasu ya ce na hannu ma'ashar al'ambiya nudufanu haifu kubita mu annabawa na inda muka mutu na ake binne mu shi yasa a ɗakin da ya mutu a shimfiɗa da ya mutu ɗauke shi aka aka sa gefe aka yi ramin kabarinsa a wannan wurin aka dawo da shi yadda ya dace aka sanya cikin kabarinsa bayan an yi mai wanka irin wanda ya dace da girmansa ba irin naka ba don wankan shi ba su image ba kai ko in ka mutu yanzu duk abin da ke cikin ka sai mun san da ka tas dan kar ka tafi lahira da kayan mu ko ba gaba ka da agogo mai tsada zai kai dubu uku ga ba za a bari tafi da kayan gado uku ka bari ba wani zoban ka nan mai tsada zai kai dubu biyu dole mu saɓe shi ko zai kai sai an sa mai sabulu wallahi sai an kire shi dan ka tafi lahira da kayan mutane idan muka sille ka aka tuba kayanka to sai a maka wanka da mayafi a saman ka amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama da kayan jikinsa aka zuba ruwa aka yi wanka sannan aka samu wani kamar da kawa aka yi mai riɓi uku falle uku manya manya a saka shi a ɗauko riɓin nan a shimfiɗa a nan a ɗauko wancan a sa'a nan a ɗauko wannan a sa'a nan a ɗauko wannan sai da aka yi kamar uku aka yi kullin su to bayan an gama ne duk wannan fa kar ran da annabi ya rasu ba ka bin shi ba saboda muhimmancin shugabanci ga al'umma ashe ita al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama duran da aka ce ba ta da shugaba to karin kumallon bala'i ya zo cikin ta sai da ikon Allah kuma wannan ya tsaye daga cikin abin da ke damun mu jiya da yau babu wani mutum ɗaya a cikin mu mai mutunci duk Najeriya da ka iya wakiltar al'ummar wa ma Allah ya ce eh a ce eh babu shi in ya ce eh gobe ɗansa ko ƙanansa zai ce a'a haka muke a siyasance haka muke a addinance haka muke a komai bal hatta maguzawa sun fi mukami a yanzu don ƙauyen maguzawa akwai ba ma guje shugaba da ke kwana a yashi wanda in ya ce kaza shi kenan ba mu cewa wani abu idan gida gida ake bi duk gida idan shugaban gidan ya ce kaza kenan, ba mai ce mai a'a al'ummar annabi ce kadai ba ta jagora a Najeriya wannan ba sani ba ko kai gano haka ko kai ma ha gane ba shugaban kungiyoyi ba ko su kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihuna ko su kungiya ta da mai jagorancin ta shi ma ba wai tunani to an yi ba bane an yadda a an yadda akan kungiyanci kawai amma ba an yadda akan abin da yake ya da kowa ba a shekuma da za mu tsaya mu yi tunani mai kyau mu gaya mu kanmu gaskiya kar mu yaudar kawunan mu tsaya mu kalli yaya aka yi iyaye da kakanni suka samu zama lafiya suka miƙe mu kuma a yanzu ya aka yi gamu da yawa da makamanmu da kayan gadi da wayoyi akan katanga amma ba kunci hankali duk mai ke kawo haka mu yi kuka goshinmu na ƙasa mu kalli alƙibla cikin alwala dare na ƙarshe na uku wanda babu wani mai cewa ufin kai kaɗai zai kai sai ubangijinka ka tambayi kanka dan Allah mai kawo ka ka gaya ma kan gaskiya inda hali ka iya zama da abokai ku gaya ma junan gaskiya wannan fa matakin da mun kama ba ne matakin shirya ba kuma wataƙila ba za mu kai zuwa ga cin nasara ba ya zamu yi tashin farko idan har muna so to mu yi abin da ya dace ba wanda bai dace ba wannan ya sanya umar ɗan tsari bayan wannan rasuwa a wani karshe cikin ɗaki kai tsaye don uba ne kaɗai ke da doka a hannunsa ne daga ɗakin ɗashi ko ba sallama da aurenta ka je ka tura ƙofa ka ci au ba ku yi bacci ba a shi sai ka zauna ku fira ga ta nan ga mijinta ga ka uba ku yi fira ka gama ce to sai an jima kullum musu kofa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya je gidan Fatima cikin dare sun kwanta sai ya tura kofa ya shiga sai a sallama ya za su miƙe sai ce makana kuma ku kwance ku har ku tashi kwanta su kwanta ya shiga cikin ɗakin ya ɗaga mayafinsu nan don sun rufe da mayafi guda sai ya daga babu sai ya tura kamar shi a ciki su san yake ji aliyu da abi talib shi miji ya ce ina jin sanyin kafarsa a kirjira haka suka yi biyar su uku bayan sun gama ya mai ishi wasiya kyakkyawa ya tashi ya jawo kafar shi ya fita ya ja kofa ta gida haka yanzu mu an yi sai ka ce ka ce an ka ba kasuwa wai kana ganin kunya ce yanzu a ce ka je gidan yarka tana aure ga ta amarya kan ka zuwa kunya yau akwai abin da ya kunya sa ma Allah gidan babu shi babu wani abin kunyan da ya fi ma Allah kuma da gudun mawaka da za ka je jiya yau ma ka je gobe jibi ka yi asabanci ka je gidan ka karya a gida an gane ku bayan kwana bakwai koma ku ci abincin rana sati biyu koma ku cin dare to in za a yi barna ma an san wata illa ka zo irin zuwan nan na ba zata ba za a yi ba kaga in muka yi fike wallahi ba wani irin zuwa yanzu kuma da ka nira ga barna ko ya karama ce ka ce kar ku yi wannan ba ni ne wansu ba Allah ne bai so in kun yaka da girman ku da mutunci mai kuma gode ma Allah irin arzikin da ya muku kuka yi girma kuka cika rabin addinin ku ashe ba za ku yi mai godiya ba sai ku yi mai abin da bai dace ba tar da irin ɗabi'a irin taku ka ce abincin ma ba zai ci ba sai ka zuciya to za a biyo ka ana baka hakuri ba idan ku ba hakuri ba Allah ta'ala ku kai wa ku nema abuwarsa wallahi in za ka yi wannan koyarwar a ka a gidanka za a samu cin nasara za a rage wani tsayar yanzu muke tuwa da malam bashir nan jikin jikin gidan nan na arewa in ga ƴaƴan ku ƴaƴan musulmi yadda suka zo fati ne mun tsirara sai kai mamaki wannan daga fatima sai maryamu sai maimuna sai aisha dukansu babu wani mai kayan sallah a shi ma'ana kayan da ka isa mace ta sallah babu ko daya sun sa ya da rawa take ita kadai babu kunya duniya mata ta Allah kamar dai abin da ma ake cewa ne idan lan sai fasna ma shi ita in dai baka jin kunyar ubangiji kana iya komai wallahi malam haka suke ga malam mace da limka wuce wurin ya ce wai ne mace wallahi ayyanku ne musulmai ne amma ina gida da yata za ki fita ya fi sani ba da kin sa wannan kayan fadar malama ina lakin a ba za mu je fati a gidan na ba fati ha bai wa Allah Aisha ji ba sunan ki dubi alakar mai sunan can baya haka suka suka samu cin nazara a ce in na mutu haka zaki sai ka jawo mutuwa kusa da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya kama kai mata kuka yi kukan dan gobe ka ayi da ranka wataƙila a'a idan ba ka nan amma dai yanzu yau ka hana amma yanzu wata kila in ka je wurin sai ka samu da ɗanka mata mata kai baka sani ba wata yarinya ta ci ko mota da ƙawayenta ba mai kayan sallah a gidan gaba su uku ne ta yi bulokin hanya ta kasa wucewa zai bai cire wuce abin nan gaba ɗaya ka raba kai zai ka kalma shahada kawo wuce domin ta shi wani zo a bulkice ne buga maka sai ka an tabi lahira ka nan bayan Allah ya kamata mutane gaya wallahi wallahi mutane gaya kar mu kai muna wasu din time din lokaci ne gudu yake kuma ba girin mu yake ba idan zai ba da shawara Allah ne ke roƙo ya kiyaye ya taimake mu da sanin ya kamata a wa fi ma hum kadhalika absaru an bu'din a quraish fiha arba'atu rijal min wannan ko عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم كل كريم أم آه، آه، موجي شينك يحق بكيني معنا وتشكر بنساء ألا ماذا بعيره اللهم صل وسلم abu bai da bin jarrah miki ne abu bai da bin jarrah to har na baya can ne ok fa zai go zai go insha Allah na gari shi ba bayan abubakar sadiq sun tsaya a filin saqif wata ɗan gona ce nake ce muku tana nan a mai kallon babul majid yanzu idan ka je an zagaye ta haka a kofar laburare na malik fa'ad gonar da ake zaben khalifanci ta nan har yanzu a cikin gari tsakiya da ma in ce jikin masallaci masu magana a wurin suna magana ansar na ganin su suka cancanta a zaɓa su suka yi ma'aiki kaza suka yi mai kaza suka yi mai kaza su muhajirai suna ganin cewa kai wannan mukami na khalifanci mu ya kamata mu ɗauka da mu ne muka yi kaza mu muka sha wuya ta farko mu ne kaza mu ne kaza umar yake ce ma abu ubaida ba na hannunka maka mubaya'a yace me yasa yace na ji ma'aiki na cewa Sallahu alaihi wasallama li kulli qaumin amin wa anta aminu hadhihi al-umma ni na ji an ce kowace al'umma ta da amintacce a cikinta to amintacce ku an shi a shugaba tun da ma'aiki baya nan kenan ya yi ne kai amintacce ne to kai an shugaba shin faɗa min hannu ɗorin hawa kanka ta ce la ba zan yadda ba saboda me a shi ganin umar abdulrahman bin abu ubayd bin jarra shi ya kamata ya shugabanci al'ummar nan allah shi kuma abu ubayd da kansa yana ganin ba ne zan taɓa zama shugaba saboda me akwai wanda annabi ya sa ya ja mu a sallah yana raye shi ne shugaba kaga haka ake da an ruɗe ka an ce kai ya kamata ka zama kansula ka ce a ah, ba ne ba ne saboda ne wani ya fi ni ikhlasi akan bin Allah ina ganin in shi ne zai fi tsantseni da wannan duniya ba zai wawo ba da yawa ni ko imani na gajere ne in na ga ruwa da yawa zan iya kambata in tara wani daki muna ganewa ko to ka ni ba zan iya ba mai sauƙi ne a rayuwa ba ni iyawa wani shi ne aula bi hada wallahi haka sahabbai suke yi sai ai tawo kuwa akan wa zai wa kai abu baka kai da ka je daki kai iska manzon Allah a kwance a rife shi da mayafi sai ka bude fuskarsa ka kalli ilimin sosai don in mutum ya mutu ai kana ganewa ba fim bane abu ya mutu ne ya duba shi isa fuskarsa ya duka ya sumbanci fuskarsa ya ce tafsa hanyar wa mai ya rasulullah wallahi ka tsarkaka hajjar ta kana rayu ko bayan ka mutu in dai mutuwar da mutum ne yake balarabe kai ma ka yi ta yau sai ya fito ya zo masallaci ya maida shi ya rufe shi sunna ce ga mamaci duk wanda ya mutu kar a ba irin shagule don wannan irin naka bakin nan da ka mutu sama yake yi ba ganin baki fari ki kuma saboda aka rufe shi ake yi ko a sa ruwa a shafe fuskar haka idan ya rufe ko a samu yafi a kife shi ko a cikin daji aka yi hadari mutum ya mutu in ka lura ganye ake karya a rufe shi a rufe kan bar uban jikin da ya gama ya fito ya zo mun barinsa ya ce umar iskut umar ina ya riga shiga cikin wani hali sai a abubakar sadiku ya hau ya kutubar haja a cikin yake ce ma al'umma man kana ya abu fa inna la hayyun la yamut mai bauta ma Allah ta'ala in dai Allah kake bautawa ba coji ake saboda wada ba in dai saboda Allah ake bautar saboda Allah ake taimako saboda Allah ake kaza saboda Allah ake sallah saboda Allah ake azumi saboda Allah ake tunani da makauta hagu da magana da arewa da yamma to a cigaba da yi Allah yana nan baya mutuwa idan kuwa Muhammadu ake bautawa ai man kana ya abudu Muhammadu. wanda yake bauta muhammadu kuwa to fa inna muhammadin qadimat ya mutu umar ya shiru ya ce kar a ce ya mutu shi ce ya mutu yace ikrahu in shi'tum ku karanta idan kuna so wa ma muhammadin illa rasulun an khala min qablihi rusul afa in mata sai ana mutuwa afa in mata aw ne eh afa in mata aw ya za in yi haka in ya mutu ko kuma aka ce an kashe shi sai me alaftum ala tabikum sai ku juya baya ku ce ba za ku bi Allah ba ya ce wa manyan kalibu ala akibaihi wanda ya juya baya kibin Allah falai ya tura Allah shi'a bai cuta Allah da komai fasidin Allah shakiri da sannu Allah zai yi sakamako kyakkyawa ga masu hakuri umar ya ce ka an na halam zan illa kamar ka sai aya ba sauka ba sai yau ake abin da ake duk da fona abin da ake yi ba abin da manzo Allah ba saboda ba shugaba babu shugaba sai da ya koma aka je aka zabe ma'ana mubaya'a a sughra a can wakilan ansar da wakilan muhajirin suke mushi mubaya'a abubakar aka dawo masallaci aka bai bai'atul kumra ma'ana ya zo nan ya tsaya ya karanta musu hudubarsa ta siyasarsa aka yi mai mubaya'a kowa ya bi mishi baya kana aka toho ɗaki aka yi tunanin wa zai mai waka aka ne mutu fadl bin abbas da shi ɗan abbas ɗin da abdullahi ma'ana dai dangin gidansa suke mai wanka ina za a binne shi shi ma hadisi ya inganta ga inda ake binnewa aka binne shi kun ga da ni ne yanzu ku duba inda ake rikici a gida akan sarauta tsakanin uwa da ƙane wanda ke kaiwa ga har boka su kuɗi kowa yana kallon shi ne jiddata to kai ba ma ka ma taɓa zagin baban mu ba a ah, to ya yi mu ba shi kenan ba wai so yake haɗa kai dangi kai ka taɓa zagin baban ma ai saboda ka ba kai jiddanta ba a zaɓa sarki to kai da baka zage shi ba ai baka yi bai yawa kuma tun da ya ce ka a shaƙi a kasha ka nema da mutane ka nema ka an saba ka saba kwali biyu to ni da kai ne ni da mai ɓata mai rai ya fi min kai ubangiji ka ce baka yadda dukansa ba haka ake ciki umar ɗan khattabi abdurrahman bin auf ya ga abu ubayd bin jarrah ya ce mai ga gaskiya nan wannan ya kamata mu bi aka bi shi ya jagoranci al'umma to tun da abubakar ya hau mulki bai taɓa yadda ba biya abubuwan da aka yi an gida shi duk inda aka je an je da shi bai taɓa saba ba abinda abubakar ce yi ba sai tsoda bari mu ji me wannan abin ko yake cewa fa hasadari mal amru nabi asa fihi abu ubaida amra khalifatul muslimin ko ka san wani al'amari ne wanda abu ubaida ya saba ma khalifan musulmai akan shi laqad waqa zalika حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود الجيش جيش أو جيوش المسلمين من نسر إلى نسر حتى فتح الله على يديه ديار الشامية كلها فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا دول أبو بكر ميفا yace so هنا شام yana أنت idan an كونت sham a su suka haɗe ana suka yi mulkin sham su ne urdun wanda ake cewa jordan ga syria da masu a yanzu ko ga ainihin watan lebanon ga falastin wa'in garin guda hudu su ne suka suka sha mada yasa imam shafi'i ce mai dan sham ne domin haihuwar gazza ne imam shafi'i dan gazza ne haihuwar falastin ne saboda haka zuwan bature ne ya tsintsinka garin ya mai da mu gunduwa gunduwa kamar yadda ya mana afirka da da mu da uwa ɗaya uba ɗaya mulkin da na shehu usmanu hannajar ya cika ya kuda ya je hammali nan kemarun dangi muke zuwan bature ya raba mu ya mai da mu abokan gaba har muna ganin ma in za a su aika zo ai shi ba dan kasa ba su ke dan ina ne wanda kakannin kan an duba wallahi ba ina Najeriya bane je ma ana wannan akwai wani babba ne a garin nan yace min ya binciki tarihin su kakansa kakansa dan gurin Timbuktu ne Timbuktu Mali da muke taro na musulmai malamai a Afirka ni memba ne a ciki saboda haka sai aka je mitin amma ni yace ba zai dawo mata suna sai ya gano inda aka binne cibiyar da kansa ya ta bincike amma yanzu babban dan gida ne ba da ma kuma kace ce mai haka a ce tunanin kai ba dan gari bane bishirme ne wasu lokuta mu dai kane wa Allah ake ko ba kai mishi idan kane ma Allah ake kai dan gari ne ko ɗanka da kai ba an bai ma Allah ake ba dan gari bane ko ne daga waje yake don Qur'ani haka yace maka lokacin da yake magana akan Nuh nuhu yace hu min ahli wannan tsana ne cikin yana yake sai an sa ala ya bashi azan ce a hu laysa min ahli wannan ba danka bane to me ya sanya haga ba yi ba lokal government din bane ba shaye a akwai alamu ta dan kasar waje ba shaye innahu amalu ghayru salih yayi aiki ba na kware ba ashe imani ke mai da mutum dan kasa ba ji ba imani ke mai da kai dan gida ba rashinsa ba imani ke mai da kai na kusa ba rashinsa ba imani ke mai da kai mutumin kirki ba rashinsa ba imani ke mai da kai na inda ba a yi tsammani ba a gidan liman ya ce ya ji sha shi aka tura shugaban yakin suriya yana jagorancin sojojin musulmi ya shiga wannan birni ya buɗe shi ya gama ya gaba ya buɗe wancan ya gama ya bude wancan ya gama ya bude wancan gari sai da ya buɗe mafi kusan duk girman biranen sha shi kadai ya ce idan ka tafi kai nan ya kai har furat ta bangaren gabas furat wani rafi ne mai tsawo wanda ya kira cibiya ko yanki a cikin birnin iraki ya ce in koma nan kuma shimalan arewa ce ya kai har afe suhra inda zalika zahama bilad sham الطاعون ما عرف الناس مثله قط فجعل a الناس a lokacin sai annoba ta kama sham annoba ta kama garin nan ta kama cin mutane kamar wuta ka san idan ka taɓa experience din annoba ba da kyau sai a ce dare ɗaya mutum goma ta su ana kai wannan da an da wani ya mutu wani a hanyar zawo zai kama shi yake sun gida jikin gini sai dai a ɗauka a mai wanka a mai da shi da shi aka jebin na wancan annoba ba da kyau annoba ta kama wannan gari فما كان من عمر بن الخطاب illa an وجه a وجه رسولا ila أبي أبيدة birsasin ya kulu fiya umar ɗan da yana madina ya ji labarin an ce annoba ta ɓarke a sham akwai sojojin musulmi da ke bin gaban gaba da yamma ko ina su ne ga annoba ta ɓarke suna wannan yankin sai umar ya rubuta wasiƙa ya ba manzo ya kai ma abu ubaida abin da ke cikin shi shine in ni bartili ilaika hadatan la gina li anka fiha فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تسبيا حتى تركب إلي وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا يمسي حتى تركب إلي يا عمر كيف كربو ونن كأيك أبو عبيدة ده النوباء اسكندري amma sunnar ma'aiki idan annoba ta ke cikin ciki ya ake yin ta zama za a ciki Ba fita ko da ko kai bako ne ba a an bako da tsere matsar ka cikin da kama shi kenan in za ka shiga ka shiga garin nan ko ba lafiya to yi waske zagaye garin amma har tsautsayin ya kai ka shiga to ba a fita na waje bai shiga kuma ciki ba fitowa sai umar ɗan ka ya rubuta wasiƙa ya aika wa abu ubaida yana mai kuɗin ganinsa cikin kuma hanzari yana ce mishi lallai ina da buƙatar ganinka buƙatar da ba zan iya wadatuwa ba idan ba ka nan idan littafi na wannan wasiƙa ta ajiye ga cikin dare to ina buƙatar na yi maka shiri duk baki ɗaya kargare waye face ka hau dabba ka nuhu da nake idan littafi na ajiye ga cikin rana ma'ana da hantsi ko da cikin yini to ina ma gaugawa na gama shiri ka toho kada magarba ta maka sai ka zo nan ka iske ne falamma akhadha abu ubaydah kitaba alfaruk faruq qala da ya dauki littafin ya karanta ya duba sai ce kad alimtu hanta amir mu'minin ilayya fa huwa yuridu an yas an taqiyani an yastaqiya mal ko man labisa bi mallai sadi baqin ثم كتب إليه يقول ina zuwa sai ce to labar na san bukatuwar amir mu'minin zuwa gare ni fa huwa yuridu an an yastabqiyani abin da yake so so yake ni ya ware ni ma'ana ya banna a bayan kasa don in ci gaba da yin aiki ba gane wannan ba mutuwa sai su huka baki ɗaya to umar za ka tsabi na son shugaban nan ya dawo don kwamanda ne akwai wanda ake wariya mutum da ya kai goma tun farko da ce muku akwai mazaje akwai namiji mai kaman mata sai dai Allah ya yi maza kunta irin ta maza zai iya mu ciki haka ayu amma cikin mazaje bai ciki muna gane ku to abu bai da bai jarra yana cikin mazajen da ake bukatar saura sai sa umar ya rubuta ne wasiƙa cikin gaugawa ku zo daga nan garin ina so in ganka sai ya ce abin da amir mu ke bukata kenan ni ya ware ya da bukatuwa zuwa gare ni sai ya rubuta mai wasiƙa shi ma sai ya ce mishi ya amir mu'minin inni qad arabtu hajatika ilayya wa inni fi jundin fil muslimin ولا أجد بنفسي رغبة alilladhi yusibuhum yace ya abul mu'minin na san abin da kake bukata zuwa gare ni kar ka manta ina cikin sojojin musulmi ne ma'ana ba ni kadai bane kuma ni ba na sha'awar sabanin abin da zai shafe su don ragamatar fi daban ragamatar an daban ragamatar an ba na kyamar abin da zai shafe su ragabatun fi ina sha'awa ta abin zai same su sai ka ragaba an amal mu'minin bi ma'ana ni fa ba na buƙatuwar rayu su su mutu mafhumin da take na ko duk abin da shafe su to ya shafe mu tare ma'ana haka shugabanci yake idan gidanka ba wuta to gidan shugaba ba wuta idan gidanka ba ruwa gidan shugaba babu ruwa idan gidanka ana yunwa to shugaba ma yunwa yake ji wanda shi ne makasudan ayan nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil munafiqin malamai sukan ce wannan ayar mai gaba guda biyu zai kama foundation ta shugabanci ai mu mamman Allah ya kasance daga cikinku. cikin ku ko ku larabawa malamin su sukan ce cikin ku ku larabawa ko kuma cikin ku masu imani azizu alaihi ma anitu duk abin da ya dame ku ya dame shi ko menene shi sanya a lokacin kafin a je khaibar a samu dukiya akan yi wata ɗaya biyu uku a ruwa ta urwa dan zubair akan yi wata ɗaya biyu uku gidan allai ba abinci sai dai shi dabino da bakin ruwa ba faro faro ba ka san faro faro shine san ruwa bakin ruwa shine fiyo wata din Su to da shi suke rayuwa babu komai a haka suke rayuwa wanda babu yadda ka aure yarinya yanzu ke wata uku kullum kana ba ta matsala da bai kuka zai yi wahala a ce a kawo tana amarya jiya kan ta zo kanu buhun garin masara a gari waye ana buƙatar breakfast ka auno gari mudu biyu ce ga sunan ta shi tuka za a yi ma kawai ce a tuka kamar ya ita shi nake sha'awa tuwo tuwo a yi ma shi da safe ka ci da rana tana asirtin canji a da ka ce da mamamin da rata saban da dare ka ce girka mun wani ta girka gobe a yi haka banjin za a yi kwana bakwai a ana tare ko ba ka amma wani can ne ke sun yi don Allah kuma manufar abin Allah ake nufi wata duk abin da aka nufi ana da shi bai yankewa ku dai ku fara abin ku don Allah ko da baka nan wani zai dora daga inda ka tsaya amma idan ka ce ba za a yi don Allah ba da ran kama abin zai mutu ku dai ku fara shi alkhairi la yabla duk wani aikin da aka yi alkhairi to baya lalacewa fara da rayuwarka karka ka ce to ai na tsufa yanzu ya zan yi kai karshe ba za ka wani wannan sai dai batun kaiwa karshe a hannun Allah yake muna gane ku sai ya rubuta ma Umar wasiƙa ya turo mai shi ma ga abin da ke gani wala uridu mufaraqatahum ko yace hatta ya yaqdi Allah fi fiya wa fihim amra ni ba na bukatuwar an taho in ya amir mu'minin ina cikin su har ubangiji ya rubuta abin da zai rubuta a kaina da su baki daya kenan ko me ko dai mutuwa ko rayuwar mu fa idan ata kitabi hada halilni min azmika wa zalli bil baqa idan wannan sako na waye zo wurinka ya amir mu'minin ka cire daga wannan abin da ka daura kake buƙatar sai na zo warware ni bara kuma ina neman izininka da in zauna a cikin wannan mutane inda wannan annoba ta da yawa Falama ara Umar kitaba baka hatta فرط da umar littafin abu ubaida da ya zo wurin shi ya ɗauka ya karanta ya fahimci abin da ke ciki sai fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka har hawaye suna zuba a kan khaddaihi faqal sai ya ce lahu man indahu li shiddati ma ra'awhu ma'ana wata min buka'ihi sai wani ya ce mishi cikin wa'inda suke zaune so ga kukan yayi tsanani sai ke ce mishi amata abu ubaida ya amir mu'mini ya ga wasiƙa aka rubuto yake kuka ya amir mu'mini abu ubaida ya rasu ne معناه قال لي فقال لا ولكن الموت منه Ya ce amma mutuwa tana kusa da shi bai mutu ba yanzu amma mutuwa tana an kusa kofar shi za ta shige shi walam yakzib zan al faruq tsammanin abin da faruq yayi wallahi bai kuskure ba haka kuma ya faru Idan ma labisa abu ubaida an usiba bi ta'uni falamma hadartuhu al fatu awsa jundahu faqala ina nan duka a kanar rabuwar ɗan saƙonsa daga sha da kawo shi madina ɗan lokaci ne abin da ke kama gari na annoba ya kama shi bai guce ba mutuwa ta aje kayan ta ƙofar ɗake shi dama ji shafa abin da ke gamo sai gina gida aka ce abu ubai da yaro su ne ce ba ba suwaye ba amma mutuwa tana da shi suna an kwata mai ƙofa. wannan shi ne umar ɗan kaɗa ya hango yace dawo gida sauri shi kuma yana ganin ya zai gida bar wa'annan ya zai tawo gida ya bar sojoji ai kamata ya in dai za a mutum a mutum tare wato al'umma jama'a ne masu tunani jama'a ne masu zikira jama'a ne masu ganin gobe jama'a ne masu aiki don bayar da gaske ko don gaba take jima don su ba haka al'umma take na wannan zamanin da za mu haka a yanzu da mun ci nasara kuma da mun ji daɗi aiki suke ma ubangiji babu tunanin biyan abin a duniya su ne ma Allah aiki din abin da aka labarta musu aka shafa musu kuma mai a baki na cewa janna in ka same ta sai ma la ainu ra'a wala udhunun sami'at wala qatar ala bali ahadin watan wani abu da ke cikin gidanta duk tunanin ka ni'imar duniya ya tsare sai ka je ka iske wani abin da baka san shi ba kisa ya za a waje gidan aljanna kai dai yi wa ubangiji aiki kan tsarin sahabbai yadda manzon Allah ya shi idan muka ce ba haka ba ko yaro mu za mu ɗauka ko ta saba ma wancan gidan su mu za mu sha wuya muna gane ku duba mutum ne zai mutu ba amma ya yi mutu ɗan uwansa ya bi sunnar ma'aiki da ya faɗa in ana annoba ka a fita sallallahu alaihi wa sallama gani in fito a riƙe ni in zama zan yi wani aiki daga baya in bar dangi na sai su mutu wannan abin yana alamta maka ne yana alamta maka jajircewa da ƙwaro irin ta wa'innan mutane komai suna sha'awa a tafi bai ɗaya akwai sahabin da ya ka a baya in ba kuma ba wani sahabi ne wa wani sahabi da umar ɗan kaɗa bai tura su a zamaninsa su gadin bodoji iyakoki mutanen ruwan su kama su ma'arba ne su kuma ba su da yawa a kama su a kai su fadar roma aka rika ba labarin kowa kai waye wani ne kai ba da aka zo kan shugaban tafiyar aka ce au wannan mutumin ya yi barna a lokacin yakin kaza kaza ya kashe mana soji mai yawa ya zo nan gida aka ce mai to shagiya ya ce ba zai sha ba to ga alade ya ce ya ci me yasa ya ce ai Allah ma ya yarda in ci isha a yau don an bai cikin wahala ba abincin ba ruwan sha ya shiga cikin halin matsarar idan mutum suka cikin irin wannan hali ko mushe ya ci ba laifi ya ce ko a wurin Allah ya hasa isha kuma in ci a yau amma tunanin kar in bai ma'ar ne dama ya dariya gane mutum mu ba ka biki ba yanzu ko ya zama bikinin mu ko da ba zai mana ihu kan addini manya da yi ba ma tunanin yan uwa tunanin bayan Allah na gargaru tunanin me zai zo gobe idan ba ka nan kai kana ganin kayan karfi ko bajin ka ake za ka rinka shan fiye wata haka mutu to al'umma da ke zuwa next generation ba wace gudun za ka bar musu kai naka da suka wuce baya da ba su yi ma gini mai kyau ba da kana ina yanzu da ka cikin daji ka noma tun ai kawo ka asibin nan ashe kenan ana gyara cikin adam mai gobe ne ashe kamata yi aiki karanci mu bar al'umma da su mana addu'a ko da ba komai mu yi aiki karanci ma bar ƴaƴan da su yi mu idan ba ma mu yi aiki karanci ko da mu ba mu amfana ba jikokin mu sa amfana aikin mu idan ba ma nan yanzu amfanuwar wanda muke da aikin na gaba yanzu wuce baya ai yana da yawa muna gane ku yana da yawa saboda haka haka wa'annan bayan Allah suke yi abu ubaida zai rasu yanzu ga mutuwa ta aje kayan ta ƙofar ɗaki tentin da aka yi mishi amma yana gaya ma sojojin da faruku ya turo sai yake ce musu inni musikum bi wasiyatin in qabiltumuha lan tazalu bi khairin ina muku wasaiti ni na muku wasaiti yanzu idan kun rike to ba za ku gushe ba cikin ku akwai alkhairi daga wannan sai wannan kenan idan kun zubar ba alkhairi ba zai bi ku ba to ku ji ko ma kamata mu rike wannan wasiyar sai ce aqimu salata ku tsere sallah bayan Allah a ashe sallah ba a bar wasa ba ce sallah ta da gabobi da yawa da aka sanya ta don alakanta mutum da ubangijinsa sallah aba ce da ke hada bawa da ubangijinsa na tsaya suna munajati shi da ubangiji a cikin sallah na biyu a cikin sallah akwai ruku'i akwai sujuda akwai motsa motsa wanda duk gaban da ke cikin ka 360 sai sun motsa idan ana sallah banda wannan sallah sai kadai ruku'i na biyu bayan kalmar shahada banda wannan sallah sai kadai wanda abin da ake fara auna gobe kiyama sallah ce kadai wacce yake idan kana yin ta wata akwai zikiri a cikin ta akwai tilawar qur'ani a ciki akwai motsa motsa akwai yunkuri kasa akwai tayi sama sallah ce kadai mai makulli na budewa da makullin rubewa makullin bude sallah shine Allahu akbar kabara harama makullin kullu sallah shine assalamu alaikum wa rahmatullah sallah take da abubuwa dama ta da sauran ibadoji dukkan wata ibada ka sani dan uwa a nan ƙasa aka farlanta ta aka ce a yi ta banda sallah sallah ɗin sama ce sallah ce ake guda biyar da ladan hamsin sallah ce aka farlanta manzon Allah babu ɗan tsakiya tsakanin shi da ubangijinsa kai da aka zika da kayansa a shugaban da sallah mu kare da yawa ba wannan na Allah ta'ala zai koma kiyama yace in dai kun tsaye da sallah wa sumu shahr ramadan ku yi azumin watan ramadan wa tasaddaqu ku rinka sadaka to nan bai kawo ba to ku faɗa wa abdu zakata kenan ku rinka ba da zakka yace ku tasaddaqu to wannan sadaka tana iya zama zakka ce don an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha nan sadaqatan zakati tabarilla idan muka ɗauki sadaka ta farilla zakka kenan sadaka ta ganin dama ta tsawo'i kenan ana ganewa ko wa hajju wa atamiru kuka yi hajju kuka yi umra wa tawasau ku yi wataici mu juna da alkhairi wansau li umraikum ku rinka ma na sihohi da sun ka dace da su kar ka ɗauka inda ake ma gwamna nasiha haka ake ma mai gadin gidanku nasiha a'a usulin ba ɗaya ne, da bambanci da girmamawa wanda Allah ya ba shi girma ana girmama shi amma duk girmansa baya hada kuma a gane Allah sai a gane in baka iyawa samu wanda ke tsammanin sakon da iya zuwa kullun sa a gane ka ce a gane ne fata ubangiji Allah ta yi jagoranci Allah ya tsaya shi gane samun abokan shawara na kwarai ubangiji Allah ya mai daɗi Allah kai ya ba shi dama ya aiwatar da barna Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza amma wuri kaza ana kaza wata bai sani ba ka gaya min in kaje shi ka nan ta isa ka amma in sai ka zo kan titi ne kana aibanta mutum ai ba zai ji ba ko ni kaza biyan zai ko kallon kama na yi gobe an gane ko so ba haka ake ba saka abu ubai da ta kurin musu nasihohi wala ta gushuhu kuma kada ku ha'ince su wala tunhibkum dunya bayan Allah karku duniya ta mantar da ku lahira ka duniya ta shagaltar da ku ma'ana ya ake cutar shugaba babu lokaci akwai abubuwa da yawa da malamai masu a suka rubuta masu magana akan watan adalci a bayan ƙasa kalmar adalci kawai ta ga su gida shugaba da wani irin abu zai adalci ga mabiyansa su kuma mabiya me za su yi ma shugaba adalci da shi kowa an raba mishi shugaba ana son wa al'umma arziki da abu guda hudu ya yi ƙoƙari ya yi kawar musu da abin da ke da wahala a kansu duk abin da ke da wahala a kan mabiya shugaba ya dukkan abin da ya tsaya goge shi ko da suna ganin za su iya ka ce a ba za ku iya ba tunda an yi da annabin ku a baya ai ai manzon ku sallallahu alaihi wasallam ai sallah hamsin aka bashi Musa ya ce kuma baka iya ba me yasa koma aka rage ta komo biyar ga biyar din nan sai mun hada mu rake lokaci guda wasu lokuta ibn taymiya yana cewa watan ma'ana wajen hukuncin wanda yake kasala a sallah ba ta yi bai da sallah farilla ba ce ya yadda amma ba ya yi a kullu da kullum sai yake cewa daga cikin musulmi akwai mai kiyaye sallar shi daga cikin musulmi akwai wanda yake yi kaɗan kuma ya ɗan gafara kaɗan in yi asuba wasu lokuta sai kuma azar la'asar magariba isha'i in yi koma cikin gida sai ya hudun gaba ke da wani kuma ba ya yi duka yau in yi na sallah ta kwana biyu sai da tutun kwana uku ba amma ba sai ba batar ba ba kuma in kare yake ba ya ce wa'innan mutane su jira alaihim a kamun islam in je bin tiriya ya ce hukuncin musulunci na gudana akan su musulmai ne amma ko fi qulubihim nifaq akwai munafunci kuma a zukatansu ya to idan da yadda munafukai ne tun da dai mamman Allah ya yadda salama ya iya wa Abdullahi bin Ubay bin salo sallah bayan an ga mai munafiki ne kuma son munafikin ne ta min babul aula mai kokarin munafiki sallah ya sai muna gane ba don bai ke wancan organ ba wannan magana ibn jami'a ce a sai kun ga wa'annan abubuwan da Abu da ke faɗa na wasiya wallahi kamar muke ke kai ka ce muke ke da za mu rike wa'annan abubuwan wallahi alkhairi cikin mu ba zai wuce ba mu yi sallah sallar kuma mai kayan aiki wace irin sallah ce mai kayan aiki sallar da ke hana ka barna don inda salata tana hana alfashai wal munkar sallah in dai kyakkyawa ce mai rai ai tana hana mai yin ta barna to amma mu a yanzu in ka lura menene abin da sallar ke hana mu muna sallan nan fa a cikin masu nan fa akwai barayi akwai masu luwaɗi akwai masu zina akwai matayen giya akwai masu naman yara a yanka yaro a ba shi ya raka akwai wanda yake son an ba shi lakani sai ya samu kwanyar yaro da aka haifa ba a suna ba a fashe a kamin kwanyar ita ake shafewa a shafewar nama ya haɗe don ya mulki duniya duk akwai irin wani mutanen kuma dukkan su masallata ne inganta an tambayar da sallah mai ta hana wannan yanzu babu komai amma za mu cika masallaci a turai ina ganin mutumar malam tukul almanna karfa ku ya ba karfa ku faɗa wata yana hudu da juma'a sai yake cewa taron mu din nan gaba ke daya da za mu gaskanta abinda ubangiji ya sulki a cikin mu mu kaɗai mun ishe wani ja. ma'ana mu kadai in ni za mu fita mai aiki don Allah mun isa ba sai mun je mun nemo ba to a fahimta da nake shine an tarin amma wata kilin an fita kuma sai kowa zuciyar ta nan wannan nan wannan nan wannan kuma sama zai yi gaba ki so ashe yan uwa ishajar horas lokaci ya kamata a ce ya yi. yayi alam lafi na amanu an shaƙo logo qulubuhum zikirin la, wani lokaci bai yi ba har yanzu da al'umma su gane lokacin yin imani yi a bar wani abu ni ina ganin lokaci yi ba sai dai idan ku da kuke ganin bai yi ba to shi kenan ku tsaye da sallah bayan Allah wancan ka rike son gaya muku shugaba wajibinsa ne ya raba al'umma da wahala daya na biyu dukkan abin da ke zama na musiba ya kawar daga wurinsu na uku ya mu'amalanci mutane da mu'amala mai sauki a ce kudin wutar gidanka su ɗan ƙasa da kai naira goma sha biyar a wata an gano sha biyar a wata mu sai mu saba ran kai ne Allah ja kwananka Allah ƙara maka kaza amma su kai ishirin mana sai ce a'a kar a kai ishirin a wata a sha biyar ba na ji can wajen ba wasu mutane aka ce an rage musu kudin abin suke biya ba can wajen a ne mace garin mutane can wajen ne ai ku kun bi sanin garin ai mun bi su kudi mu a garin mun bi su wadatuwa mun bi su komai amma sun fi mu rasa talakawan garin to mu muna ina kuma a addinance sai mu ce mun fi samu fahimtar addinin amma sun yi da talakawa su daɗi mu kullum muka yi guda ya mu kara kashe su a ce da shugaba zai gane wannan rukunin da mai motsu a yake faɗa ma'ana nazarta na'im yana cewa a cikin rukunin malamai da suka yi motsu a yi goma sha ne yana cewa shugaba batun adalci ya mu'amalanci mutane da sauƙi a cikin kuma shugabanni ya zama mutum ne mai ƙasƙantaccen kai mu kuma talakawa mu ma'amalanci shugaba mu ma da abu guda hudu na ɗaya mu gagganta yi mai da'a kar mu gare shi a fili mu ce namu ne kuma mun koma ke mu uban shi wannan yaudara ce muna ganewa yaudara ce sannan mu taimaka mai akan bakawul mulki shine me duk abin da za mu iya badawa na gudunmawa don wannan mulkin ya dogare dace dole ana yin shi domin akwai taimakon addinin Allah ciki to mu ba da gudunmuwar mu a yi haka mu talakawa wanda ba ma yi a yanzu duk wanda ya gaina ba da gudunmuwa san mai akai in bai ci me zai yi ba wani abin zai iya yi to a shirin lokacin da muka dawo kuma gane ubangiji ya sanya bauta mishi a kowane irin bangare kuma hanyoyin alkhairi yawa gare su to za mu iya cin nasara idan mun farga mun dawo mun gane lokaci ya yi na mu tsaya mu gano wa ina ina abin da muka manta a baya in za mu nemo shi mu ɗauko shi namu yi dama? yi musu wasiya da irin wannan kalmomi masu daɗi kuma ya gaya musu alkhairu da ke cikinsu kafin ya gaya musu zan muku wasiya idan kun riƙe ta alkhairi ba zai gushe ba a cikin kamar kai ne Allah baka aya goma sha ka tsufa shekarar ka saba'in ba ɗaya sai ciwon adadi ya kama ka wanda a cikin abin da kake hasashe mutuwa za ka yi sai ka taro 'ya'yan kamar yana ƙanana zamar muku wasiya wanda nake tsammani in kun rike kanku ba zai rabu ba ko ba yi ga? za ku samu ci tunaninku zai zama ɗaya za ku yi aiki alkhairi za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza muna ganewa to sai ga ƴaƴan kowa ya kasa kunne jini na ga mishi to kamar irin wannan ce nan, abu umai da ke barma ɗan uwansa sahabbai wasai shi ne koma lahira ku tsaye da sallah ku yi azumin ramadan ku ba da zakka ku yi sadaka ku je ku yi aikin haji ku yi umra ku yi wasaici ga yan uwanku ku yi nasiha ga ku kar ku zalunce su kar ku haɗe shugabanni kar ku haɗe su kar ku saki duniya da mantar da ku da abin da Allah ke so kar ku yadda duniya ta yi muku wasa kar ku yadda duniya ta yi muku sakaci kamar abin ta yi muku wa'ansu kuma ta yi muku kar ku yadda wannan فإن المرأة لأمر ألف حول ما كان له بد من أن يسير إلى المسرع من أن يسير إلى مسرع هذا الذي ترونه يتي دادا أبدا أدم الدنيا يشكر دبو حول شكرا يشكر دبو الدنيا دولا سنة وتلانا سيا كام حيا دوا إن دزانا إنه كي دعا يسو kaji wasiyar abu ubaida ga yan uwansu sahabbai kafin ya bar duniya ya kare su ku kalli waɗanda ayyukan ne yake faɗa in har za mu tsaye da sallah kyakkyawa za mu yi azumi kyakkyawa na lafiya da farilla za mu yi sadaka kyakkyawa zakka dukiyar mu cire kamar yadda ubangiji ya ce mu kuma yi taimako na fili, da abin da ubangiji ya bamu a matsayin kayan gado ko kuma kayan gadi don abin da Allah ba kai ne gadi ne gobe ko jibi in baka aiki ba lahira za ka za mu je haji don Allah ba don competition ba za mu je haji don Allah ba don wani ya sai na je ba zan je don ibada ne ko ta farilla ko ta nafila mu je mu umra idan mun je za mu yi junan mu da yin aiki kwarai da yin kaza da yin kaza za mu ga laifin shugabanninmu mu faɗa ta hanyar da ba wulaƙanci hanyar da ba izgili hanyar da ba zartawa hanyar da muke tsammani in Allah ta'ala so za su yi aiki ba za mu ha'ince su ba don ha'ince shugaba in ka ha'ince su ka ha'ince al'umma masu yawa sun da shi ke jagoranci duk abin da kifa shi akai ya kifu za a yi barna kar mai duniya ce mana wasa da mantar da mu abin da yake ne wajibi mu tura shi sai in zuwa taimaka wasa wuya ake sa. mamu sallallahu alaihi wa sallama ina ga ma sahabbai cewa ba wani abin ke zai mu tsoro ba bi ma'ana ba yana da tsoro bane na wai sahabbai su koma mushrikai daga baya ba shine abin abin da ke kallo ba saboda shaidan ya yake tsammanin za a bauta mishi a cikin jazira shaidan da kai dutsiyarsa amma to mai annabi ke tsoro akan al'umma sallallahu alaihi wasallama me yasa ya damu da wannan ne babu abin da yake tsoro sai duniya da buɗe mana mu yi munafasa ka kamar yadda magabata suka yi munafasa a ciki suka halaka da ku duba yadda ku a yau in za a nema aiki a baka aiki a ce za a raba ka da iyali amma kuɗi suna da yawa ka yi da haka abinda ake so kullum a ce kai da iyalinka kai ne su babban gida ka duba ya an yi sallah wani ya yi sallah eh ya yi sallah amma bai zikirin sawa ba saboda mai zama na aya lokaci ban ma yi wanka ba zan kai ku makaranta yi zikirin safe yayi yamma ya an yi sallah in mazan kamu hannun su ku to masallaci kai ka yi sallah idan ba ka nan wani sai yi babu ga aiki za a baka dubu talatin ne anan duk wata amma irin shi a Abuja babu wurin kwana sai dai a office naira dubu ɗari na zaka sun ka wallahi ko da kwanai ba zan ka fara ba can zaka saboda me baka damu da wa'annan din ba duniyar ta neman wasa da yawa shi sai da kake saboda duniyar nan muna aika shi kanmu a duniyar nan muna aika shi iyayenmu a duniyar muna aika shi mu a duniyar muna aika shi kowa mu dai in za mu rayu to kowa na iya mutuwa mu rayu don neman duniya kai ka san ba a neman sunnar ma'aiki da kashe mutum in ba ran da Allah ta'ala ya rubuta cewa aka shi ta ba abu ubaida ya gama sai ce wa salamu alaikum wa rahmatullah ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال يا معاذ هكذا to na wanda to ba'i to karanto mai jama'a sai ke cewa bayan ya mutu wasu sai ce inna Allah kataba mauta ala adama fa ubangiji ya wajata mutuwa akan duk dan adam da ke bayan kasa kowa ne shi kuma yato mai nan kowa sai ya mutu yace dukkan su yato kullu man alaiha fan duk wanda ya shi a bayan ƙasa sai ka nema bayan nan ko da ranka dai ka ji bayan nan ko ko bayan ka mutu shi ma ya biyo ka sai zan ya kullum muke cewa da wanda ya harbe ma da dama yana sallar su bayan harbe shi ya mutu muka ce lau sabar al-qatilu aina ma san da mai harbin ya haƙuri ma jafar sai ya mutu tun da wanda ya fi jafar bukafi a duniya ya mutu me ya sai ka shi kaga ba wa kai shi bane ba saboda suna kokowa akan musabar qur'ani ba shi wannan bane ba ya harbe shi bane saboda yana ganin idan ya rayu zai aure min matata ya kai shi ne saboda ganin idan yana raye shi ba zai iya zama mai mulki ba sai sanya hadisin da ke cikin turmusi ingantacce ne inda yake cewa ma musulma yake cewa gobe kiyama wanda ya kashe wanda aka kashe zai kamo wanda ya kashe shi ya zo da shi farfajiyar ubangiji ma'ana a kawo shi inda ake hisabi kowa ya shi ya ta kalkale shi ya makalkale shi ina rabbi salhu lima qatarani ya Allah tambaye mun shi mene mai ya kashe ni wallahi billahi sai ayi wannan Allah tambaye mun shi wanda ya kashe shi da tsafi da wanda ya kashe da bade da wanda aka same guba ya mutu da wanda ya sa bindiga ya harbuwa ne da duk gobe kiyama sai in dai aka kashe kan zalunci wallahi sai gobe kiyama ya taho yana kuma ka san kowa san kowa babin mai ka ɓoye ba saka ba kanyar yake wallahi sai ya makalkale ka zo da kai yana cewa Allah tambaye mun shi mene kashe ubangiji ya ce ka amsa kuma ya kare sai ce qataltuhu fi mulki fulan na san hadisin kenan na kashe saboda mulkin wane sai ka ji abin kamar jeje yamma ake wannan magana kamar jeje yamma ya ce kowa zai mutu daga ciki akwai wanda a sihiri ya mutu akwai wanda a harbe da bindiga ya mutu akwai wanda a tare shi a zige shi ya mutu akwai wanda a rike shi ya mutu akwai wanda a rike mai wuya sai ya rena fati duk kowane irin usulubi aka bi na mutuwa kowa zai mutu akwai wanda kuma zai mutu kan gadon matar shi akwai wanda zai mutu a asibiti kowa dai sai ya ba duniya yace wa aketuhum ko a yace aswa'uhum da rabbi wanda fi kowa wayewa a cikin mutane ya fi su dabara ya fi su hankali haka ya yace ya fi su hankali da fahimta shine aketu sai ga sai mubalaga kenan a cikin mutane a ashe tunda mun zuna mutu to wanda fi kowa hankali a cikin mutane ya fi da dabara shi ne wanda ya fi su yi wa ubangiji shi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ku dubai da muke wayo yanzu mai wayo dabara a cikin mu mai hankali shi ne wanda ya fi mu yi wa ubangiji biyayya haka ne a rayuwar wayo kai ka san ba ka bane mai wayo a cikin mu to ba sai na faɗa ba ko da ku fi ni ilimi da yawa ko malamin duniya dan zan kun ilimi da wannan magana saboda haka mai wayo mai dabara ne in ji fahimtar wancan sahabi shine aqrabuhum ila rabbih bi ta'atihi wanda ya kusanci zuwa ga ubangiji da yayi mai da'a yace wa a'maluhum li yawmil mi'ad to kuma wanda ya fi su yin aiki da mun gobe wa salamu alaikum wa rahmatullahi wannan shine abin da ya fara ko sannan ya juya kallon mu'azu dan jabal da ya kalli mu'azu ya ce ya mu mu'azu dan kenan mu'az lokacin bai rasu ba ya kalli mu'az ya ce salli bin nar tashi ka kai ba al'umma sallah ma'ana shugaba yau ba zai iya ba shine wa abu ubaida bin jarra saboda shi waye mai tsanani ba zan iya sallah ba ai kun imaman lahu tashi ka kai mu sallah subhanallah ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة فقام معاذ wa qala ayyuhan nas bai dauki lokaci ba sai kama hanya ya koma inda yake sai mu azumi ke ya ce mutane ayyuhan nas ya ku mutane innakum qad futitum bi rajulin wallahi ma a'lamu anni ra'aytu rajulan abarra sadran wala ab'ada a'ilatan wala ashadda hubban lil a'iba wala ansaha lil ammati minhu yace fatrahamu alaihi yarhamukum Allah kaji shi kuma zancen mu'azu dan jabal bayan an ce kaza ya miƙe ya ce mutane wallahi bayan Allah ubangiji ya kawo muku wani mutum sunfa kamar kai ya turo shi ba mu san da shi ba yace na rantse da Allah ban san wani mutum ba dan taba gani a duniya a barra sadara wanda zuciya ta zo mai tsarki wa kakkiya tab ba ku cikin ta mu'az dan jabal ne yake wannan magana kuma ka san matsayin mu'az daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wala abadu ghaida wanda yafi kowa nisa ai wa jam'uha ghawaid wa hiya sharrun wal hiqdu al batil yace ban taba ganin mutumin da yayi nisa da hasada ko keta ba bai san ta ba kuma ba yayi wala ashaddu hubban lil aqiba ban taba ganin mutum ba da yake tsannin soyayya zuwa ƙarshen al'amura wala an taunil amata minhu ban taba ganin mutum da ke da yawan nasiha ba yake yawan dawo hankulan mutane ba zuwa ga dukkan jama'a na gama gari misali zirin da tafi ne kaman wannan ni mutum gani ba fasarahu alaihi ku nema mishi gafara ku roƙi ubangijinku ya gafarta mishi ya rahmukumullah kuma Allah zai gafarta muku wannan yan uwa shine abinda watan abu ubaid bin jarrah ya bari kuma sahabbai suka ɗauka kuma ga abin da suke ce mishi abin da suka aminta da shi ne suke faɗi bayan yar. kullum addu'a da muke Allah ka sanya bayan mai kyau Allah ya sanya bayi mai kyau ya zama idan mun tafi aibin mu da za a faɗa alkhairin ya fi yawa shine abin da ake bukata ɗan uwa ba abin da za mu tafi bari ba ya zama sharrinmu mu ya fi yawa ka mutu a rinka cewa kai alhamdulillah wallahi ka kai wajen mun da huta waye shine kai alhamdulillah kai wallahi ka ga abu ne ba tun a wurin sallar ka a ce ana faɗin aibinka abin bai zai kyau ba ya Allah ya taimake mu Allah kada ku yi ta mu a duniya zuwa lahira Allah ta'ala kai aiki da mu da rika addinin a bayan kasa Allah ta'ala duk abin da aka sai na fitintunu ubangiji kada Allah dora mana Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka taimake mu cikin rayuwar mu